الولاية تي في الولاية تي في to masu kallon barkanmu da sake dawowa da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu to makalla da yake za mu so a ɗan gurguje wasu abubuwa din saboda hmm. eh, muna da tambayoyi da yawa kuma ga lokaci ya fara turawa saboda haka za mu so ku karasa mana shi batun kumfadi wanka kumfadi eh, azumi da kuma wanka da kuma ziyara ta imam hussein ziyara ta imam hussein da nan mm. wa abin da ake aje can karbala a ziyarce shi mm, kuma ba a samu zuwa ba mm. akwai ziyara ta musamman a addu'a da ake karantawa mm-hmm. wacce ake ziyarta imam hussein alayhi salam da ita rana arafa sannan akwai du'a wa arafa din ita ma tana da falala sosai wannan addu'a ta imam hussein rana arafa tana nan an nemi littafan addu'a za a same ta akwai falala sosai kwarai da gaske to da kyau to dangane da bayan ita arafa kaga ranar tara ga wata kenan ranar tara ga wata kenan to yanzu kuma kaga za mu je ga ita goma ga wata kenan to za mu so a yi mana bayani dangane da ita wannan rana wadda muke kiranta da ko babbar sallah ko sallar layya da dai sauransu ranar da ake murna ake farin ciki da sauran abubuwan da suka yi kama da haka da kuma menene ita kanta layyadin da ake cewa ranar sallar layyadin to me layyadin to ita wannan da ake ce mata a idul adha ita kuma layya ake ce masa da mm. ake ce mata al wato al-udhiyya abinda ake nufi shine mm. abinda ake yankawa mm. rana ta goma ga wata na zulhijja wato kenan ga mahajjata wanda yake hajju tamatu. Hmm. ya zama wannan hadaya ta wajibi hmm. saboda wanda yake hajji na tamatu wajibi ne yanka wannan abin hmm. hadaya din to amma waɗanda kuma ba mahajjata ba su kuma kaga ba wajibi ba ne to wannan abin da ake yankawa wannan yankan da ake shi ne ake ce masa udhiyya wato muke ce masa layya da hausa to ita kuma wannan rana din. da aka gaya mata ake ce mata ainihin uh, ranar ranar udhiya din mm. ranar layya din mm. saboda mahajjata kamar yadda muka faɗa mm. su mahajjata su ne suke yanka shi ne asalin ita layya din asalin layya din su duk da akwai kisa ta tarihi ba ita za mu kawo ba cewa annabi ibrahim zai yanka ɗansa eh, ba wannan ba ita muke so mu kawo ba amma ala'ayya yanzu muna magana din a fiƙihunce a fiƙihu shine ita wannan layya ɗin mm. shine layya yanka waɗannan abubuwa da mm. shari'a ta ce idan aka yanka su mm. da nufi na neman kusanci da Allah da sauransu wannan shi ake nufi da ainihin layya wanda dangane da masu hajju tamattu wajibi ne ga wanda ba hajju tamattu yake ba kuma kuma ba ma hajjin ya je ba mm-hmm. ba wajibi ba ne to gafarta malam menene falalar ita layya din ita layya to tana da falala domin kuma matambayi ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam hmm. mu ce ya rasulallah menene falalar ita wannan mm-hmm. zai gaya mana akwai wato jawanib akwai bangarori hmm. hmm. na ainihin falalai ita layya mhm. na farko kamar yadda ya zo a hadisa annabi yake cewa inna ma ja'ala Allahu hadhal uh, adha mm. li yashba masakinukum mhm. min al-lahmi fa at'imuhum mm-hmm. wato Allah ya sanya shi wannan layya din mm. don idul adha mm. idul layya domin miskinai talaka wanda ba su da shi su ƙoshi da nama sai annabi ya ce to imuhun mhm. ku ci da su nama din mhm. kaga wannan ta ɓangaren mhm. eh, tattalin arziki da ta ɓangaren jin kai da ta eh. ɓangaren taimakekeniya hmm. rayuwa ta rayuwa yau da kullum eh. hmm. a cikin al'umma hmm. kaga ainihin ɗaya daga ainihin falalalle yake na sannan falalata shine daga cikin falalata shine annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake cewa matarsa ummul mu'minina ummu salama yake cewa take cewa wa qad qalat lahu ya rasulullah take cewa ya manzan Allah yahduru al-adha wa laysa indi ma udahi idin layya zai zo amma ba ni da abin da zan layya wa laysa indi ma udahi bihi sai annabi yake ce fa take cewa fa astaqrid wa udahi yanzu na ne ci bashi ne layya mm. sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa fastaqridi fa innahu daynun maqdi mm-hmm. yake cewa ki ci bashi mm. ki ranci kuɗi ki yi layya din mm. domin shi wannan kuɗin da kika ci karanta din to bashi ne Allah zai biya miki mm-hmm. kaga ashe layya in ka menene bayan an ci nama din an bawa al'umma annabi nama ashe kuma wani bashi ne ka ba wa Allah tabaraka wa ta'ala mm. zai bayar kai baya ga wannan mm. akwai wani hadisin shine imamu ala alaihi salam yake cewa mm. lawa aliman nasu ma fil udhiyya lastadanu wa dahu da mutane sun san irin falalar da lada da ke cikin yin layya da sun je sun yi rance sun ci bashi sun zo sun yi layya mm-hmm. imam malik ya ce innahu yughfaru li sahibi al-udhiyya inda awwal qatra taqturu min damiha wato lokacin da aka yanka abin layya din digon jinin da zai fara daga to da lokacin da zai fara daga din nan digon jini to Allah yana gafartawa wanda ya layya tun farkon jinin da zai daga na jinin wannan ainihin abin layya da aka yanka nan. Mm. tun haka a takaice ana in muka kalla mm, za mu ga ashe layya mm. tana da falala kwarai da gaske kuma za mu fahimci cewa ana dai buƙatar cewa mutum in ya samu din eh. ya yanka kuma akwai wanda suke mabukata kada ya cinye shi kadai shi ma <laughs> za mu zo din yana daga cikin hikima din kaga a eh, wadata eh, marasa shi to malam tunda muna magana ne akan hukunce hukuncen addini hmm. dangane da su waɗannan abubuwa da muke cikin su yanzu to ita wannan layya din a addinance ko kuma a fiƙihunce menene hukuncinta hukuncin ita wannan layya din eh, musta wajibi ne sai mutum yayi a ah, to shi hukuncin italiya hmm. al al'abu ne wanda yake mustahabbi ne hmm. mu'akkad hmm. wato mustahabbi mai karfi wato kiris ya zama wajibi in abin mai gwarugwaye eh, eh. wato muna iya ce an abin mai gwarugwaye shingin kaɗan a ce ma wajibi ne wato mustahabbi ne yake da karfi wanda ba a san mutum ya rabu da shi kai ana so ma ko da mutum yana da kuɗin hmm. da za mu ƙaddara yana wani waje ma ba zai iya samun abin layyar da zai yanka ba hmm. to ya ba da kuɗin ya yi sadaka da kuɗin hmm. gwargwadon kuɗin abin da za a sai abin layya saboda haka ita layya din nan mustahabbi ne mai karfi mm. kuma ana son mutum ya kokarin ko bashi ne ya ci mm. ya yi saboda ladanta mm. da Falalatta kada ya wuce mutum amma kuma wani haka mata mata ya a gida eh. a lura na san irin wannan lokaci ne da akan matsantawa eh. ainihin su mazaje a ce sai eh, sun yi layya eh. to shi kuma a matsa wa miji a ce sai ya yi abin da ba shi da shi shi kuma haramun ne mm-hmm. ita kuma wannan layyan mustahabbi ce mm, inda mustahabbi ce mu'akkad kaga kenan bai halatta mm. a matsanta wa miji akan ya yi abin da ba shi da shi ba eh, yawwa shi kuma cin bashin nan da aka ce mm. mutum bi sharɗihi wa shuruɗihi a'a ya in ya san in ya ci bashin nan zai iya biya domin mm. bai biya ba kuma kaga akwai haƙƙin mutane mm, a kansa a in ya san cewa in ya ci bashin nan ya mm, layya zai iya samun sukunin ya biya to wannan ana so ya ci bashi din yayi mm-hmm. amma wanda ya san ba zai iya ba zai tafi da haƙƙin jama'a to kada ma ya soma wannan to insha Allah to malam nawa ake so mutum ya layya a rayuwar shi ana so ne eh, tunda mustahabbi ne ko to ana san mustahabbin kowace shekara mutum ya yi ko kuma eh, ya dai abu yake ko kuma mutum ya yi sau ɗaya ma shi kenan ya wadatar masa ya samu ita wannan lada da falaladin da ake bukata na in mutum ya yi sau ɗaya ya samu wannan <coughs> lada na wannan lokacin mhm. amma shi istihbabin mm. wato na duk shekara ne duk shekara in mm. lokacin laye yi eh. to mustahabbi ne mai karfi mm. mutum ya kokari ya ga ya samu ya yi laya mhm. na to eh, mutum guda ɗaya misali mutum ɗaya kamar mai gida Eh, zai iya yanka abin da misali abin yanka guda ɗaya guda biyu guda uku guda hudu a madadin misali za ga wani ya ce to ni iyali na su goma ne mhm. to zan yanka guda goma da ni da wane da wane da wance da sauransu hmm, to kaga aka yi haka eh. hmm. to in aka yi haka kaga yayi eh. kaga kenan marasa shi za su ƙara samun yawan nama eh, sosai kaga wanda yanka goma kaga ai dole zai fita yanka goma dai hmm. na san dai ba a ba kowa kowa ba zai iya cinye guda yawa kowa dai ba zai <laughs> iya cinye guda a lokacin nan duk da dai naga mutanen mu eh. sukan soya naman nan malam wasu sai a bar shi ya shekara hmm. ba a ba mutane ba har ma ya fita daga cikin hayyacin yawa ko da yake watakila wannan ya zama lissafin da ne hmm. amma dai masu hannu da shuni sukan yi haka a soya naman sai a taskance shi to saboda haka shi idan mutum ya yanka kwaya ɗaya mm. ya ce a madadin kansa mm. da madadin iyalinsa ya yi in kuma kowa ɗaya ya bi kowa yanka masa shi ma ya eh. yi to kuma kamar mutane haka za ga wani bai da ƙarfi ba zai iya yanka guda ba amma akwai abokin shi za su iya eh. haduwa misali su yanka guda eh, ko kuma mutum hudu su yanka guda misali shi ma duk wannan layya din ce wannan ma yayi wannan ma yayi mutum ɗaya shi kadai zai iya layya mm-hmm. dago daya mm-hmm. kuma in ba su kuni za a iya haɗuwa mutum biyu ne mutum uku mutum mhm. koma ba adadi ko ma mutum nawa ne su haɗu mhm. su ce su shiga cikin wannan falala ta layya ko yaya ko da ya ɗokan nama ba za ta zo bakin ka ba watakila mhm. saboda yawan mutane din mm. za a iya yin haka mm. a ce an shiga an ba da kuɗi don a samu lada na wannan layya din mhm. shi ma wannan layyar ta yi mutane su yi to eh, dangane da na san za ku so ku bayani dangane da kuma masu kallo ma za su so su ji ake so a yanka yawanci dai za ga ana cewa rago rago to shi rago din ne ko kuma a'a za mutum zai iya yanka wani abu daban ban da rago din so abubuwan da ake so a yanka hmm. eh, waɗannan abubuwa guda uku wanne nau'i guda uku mm-hmm. akwai al'an'am shine ne hmm. waɗannan al'an'am hmm. al-thalath su ne ake ce musu al'ibil kaga akwai mm-hmm. sa raƙumi mm-hmm. akwai kuma sa ko mm. saniya kenan eh, jinsun su mun ce sa saniya mm-hmm. to da kuma ainihin eh, alganam mm-hmm. abin da ya kunshi akuya da tinkiya yau waɗannan su ne mm-hmm. ake amma ana so sai ya zamanto cewa shi raƙumi mm. ya zama cewa ya gama shekara biyar mm. ya shiga ta shida kenan ita kuma sa da saniya kenan mhm. da kuma akuya mm. su zama sun kammala shekara ta biyu wato sun shiga ta uku kenan mhm. amma ita tinkiya mm. idan ta cika wata bakwai mm. duk za a iya layya da su mhm. yau wato kaga waɗannan jinsi kenan wato nau'i guda uku kenan kaga mutum ba zai je ya eh. ɗauko kaza yanka ya ce ya yi layya ba eh, yawa akwai nau'i na dabbobi ɗin waɗannan su ne da muka faɗa su ne ake layya da su da jinsin shi gaba daya yawa da kuma sa, shi eh, ma haka sannan kuma shi sa din akwai eh. abin da ake ce masa jamus mm-hmm. shi wannan makaruhu ne ban sani ba waje jama muna da jamus din nan nau'i ne mm-hmm. na shanu amma ana ce masa jamus ni ban san menene ake ce masa da hausa ba amma dai mm. mutane yawanci dai garuruwan mu dai ba shine bauna ba mana na daji ba to alayali ni <laughs> ban sani ba ko ah. ke kenan ko mm, abin nan ba eh. yau wato wannan shine aka ce makaru alayi halin da mm, eh. kusan mutanen mu ba su da wannan jamus din wasu kasashe ne suke da waɗannan jamus din nawa to ah, wani lokaci ne ake yanka su abubuwan din wannan za ga <clears throat> misali za ga wani ya yanka da an dawo daga idi wani da safe bayan an dawo wani da yamma wani washe gari da dai sauransu to wani lokaci ne wanda ya kamata mutum ya yanka shi abin layya din sai muhimmin lokaci da ya fi dacewa mm-hmm. a yanka abin layya shine bayan rana ta keto ba da tsulu shamsi min yomin nahari wa mudayyi qadr salatul eid idan daidai gwargwadon idan rana lokacin da rana ta bullo a irin wanne lokacin ake son a yi sallar idi to daidai ana son ana gama sallar idi sai a yanka bayan an gama sallar yauwa bayan an gama sallar idi sai a yanka ainihin shi shi abin layya mhm. to wannan shine amma mutumin wanda yake ba amina ba tunda mun ce asali ai mahajjata eh, su ne masu yawa wanda yake ba amina ba mm. wanda yake ba amina ba mm. to wannan kwanakin har zuwa kwana uku yana iya yin Ah, wato daga ranar sallah din rana ta biyu har zuwa rana ta uku yana iya yin yanka din mm. amma wanda aka fi so a yi mm. shine bayan an yi sallar idi mm-hmm. a rana farko yauwa amma in ba a yi din ba to lokacin yana nan habba har zuwa kwana kwana uku ranar farko ta biyu ta uku yawwa amma shi kuma wanda yake aikin hajji dama shi kuma shi hmm. ma wannan ana so din bayan yayi hmm. wannan uh, ainihin jifa eh. kenan hmm. na farko da ake eh. al'aqaba al-kubra al-jamratul kubra wacce ake ce mata al'aqaba to bayan yayi wannan jifa din kafin yayi aski ko sai saye to sai yayi yanka din wala tahliqu ru'usakum hatta yab bulug hadiyu mm. mahilla sai ya aski ya ainihin hadaya din mm-hmm. sai ya zamanto sai ya zo ya aske kansa to shine wannan kenan shi mm. kuma idan bai samu dama yi ba mm. to shi ma har zuwa kwana hudu mm-hmm. amma an fi so da kada ya bar yankan nan mm-hmm. bai yi a ranar ba mm-hmm. shi mahajjaci wanda yake amina yawa wanda yake amina mahajjaci kenan to wannan shine magana ta ainihin lokacin da ake yin wannan mm. ita layyada na'am to to da kyau gafarta malam ɗazu mun yi magana cewa Ah, ana bukatar a ba mutane ko kuma wani abu da yanzu idan mutum ya yanka eh, zai iya cinyewa shi kaɗai mala <laughs> shi da iyalin shi a gida ko kuma ah, dole ne sai ya bada ɗin wannan to kaga anan muna da janibi guda biyu na magana ɗin kaga janibi na fiƙihu na'am yi layyasa ya cinye yana iya eh, eh. yi layyasa ya cinye hana kowa amma janibi na hadafin da aka ce a yi layya mm. ma'ana abin da muke nufi fiƙihu, shin da ya cinye ya ci haram ko halal ya ci mhm. kaga fiƙihu zai ce ma a'a ba haram ya ci ba mhm. amma kuma ita kanta layya din ai da wata manufa mhm. aka ce ai me manufa din mm. wa ba'isa mm. wa atimul ba'isa al-faqir a wata aya kenan ko ba ka wa atimul ba'isa wal mu'tar a a wata aya din kenan ko to kaga waɗannan abinda suke gaya mana al-ba'is da da da da da da wa'atimul qani'a wal mu'tar al qani'a wanda baya tambaya waccan ce ta ce wa'atimul ba'is al faqir ku ciyar da talaka wanda yake cikin halin talauci wannan kuma ta ce wa'atimul tambaya ba da shi amma yana da wadatar zuci da kuma wancan mu'tar wanda shi kuma yana roƙo ya ce a bashi kaga hikima din cewa a ciyar mm. naman nan a ciyar da shi mm-hmm. to amma a nan aka ce mutum yana iya raba naman an fi so an fi so ya kasa naman nan uku mm-hmm. shi da iyalinsa su ci kaso ɗaya mm. kaso biyun ya ba wanda ya ga dama wanda yake so ya bawa mm-hmm. amma an fi so kaso ya kasa in ya kasa uku din nan kaso ɗaya ya ci da iyalinsa kaso ɗaya ya ɗan samu 'yan abokan arziki don ƙara zamanci a ƙara zamanci sai a basu kaso na uku kuma a nemi kawai talakawa mhm. kawai marasa shi ake so mhm. sai a basu kaga musulunci ya mm. hada mm. mm. wato zumuncin in hada da dangi da abokan arziki din da kuma wane ne wanda kuma ba a da jini tare da shi ba shi da shi to kuma ai wani lokacin malam za ga babu mabukata din kamar wasu wuraren za ga su ba mu bukacin wani kusan mutane kusan duk iri ɗaya ne wuraren da aka yi rasa mabukatan nan dai ina mm. jin sun fi karanci a duniya to haka ne to ta iya yawa dai mutum yana rayuwa wani wuri din ta iya babu mabukata musamman waɗanda muke magana mm. suke jin mu mm. na san duk inda harshen namu ya je <laughs> akwai mabukata na haka kaga kenan za a samu za a samu watakila bukatar ma ta mutum ma zai iya cinye abin shi yawa dama da can naman ai ana cin sa ma a yi gudawa ko ba haka ba hmm, saboda yawan bayarwa din hmm. to yanzu kuma eh. saboda yawan bayarwa na'am saboda yawan kuma waɗanda suka yi ma wala Allah ba lalle ne su gudawa ba hmm. ballantana waɗanda kuma ba su yi ba saboda abin gashi nan sai dai kawai Allah ya kawo sauki to amma Allah kawo mana sauki insha Allah Ah, to eh, ita ranar idi malam akwai ayyuka da ake yi a ciki mm. kamar ita sallar idi din da kuma dai wasu abubuwa allah da za mu iya gani haka to wanda addini ya zo da su kuma suna da alaka da shi wannan shiri namu na hukunce-hukunce din wannan to ya abin yake ya ita wannan sallar idi take saboda abu ne mai muhimmanci ah, masu kallo za su so su ji an yi musu bayani mufassal Ah, a yi ta wannan tambaya din insha Allah. to a gurguje shi ma tun da na ga lokaci yana neman ya riske mu mm, muna da lokaci da insha Allah to masha Allah duk da dai za a akwai batun tambaya amma dai muna da dan sauran lokaci za a to ita ainihin sallar idi mm. ranar idi ita ma rana ce mai girma mm-hmm. ita ma rana ce mai girma mm-hmm. kamar da muka faɗa akwai rana ta tarwiya mm. akwai rana arafa mm-hmm. sannan akwai ita kanta rana goma mm. ga watan zulhijja din mm. wanda ake ce masa idul adha mm-hmm. idi ne mutanen mu sun fi fahimtar sa a ce in aka ce idin karamar sallah da na babbar sallah mm-hmm. to kaga wannan shi aka fi sani aka fi sani na to duk da mun ce akwai idin da ya fi shi kamar ga arafa din mun faɗa babban idi sannan ga idul gadir idul a'yad yawwa mm. to ita wannan rana din akwai ayyuka mm. kuma wani abu da za a lura da shi a musulunci fa idan aka ce mm. idi ba ana nufin cewa mutane kawai su je su su sha shagalinsu su mm-hmm. abin da suke so ba mm-hmm. komi ma ko abin da suka ga dama komai su je su mm-hmm. a akwai ayyuka na ibada wata ruwaya ma take cewa kullu yawmin mm. la yu'sa Allahu fihi mm. fa huwa idun mm-hmm. wato in mutum yana san ya gane idinsa to duk ranar da ya ga cewa biya bai saba wa Allah ba mm. to ranar idi kenan ta fito ta fadi bai yi sabo ba to ranar nan idi to ranar shi a wurin shi idi ce idi ce mm-hmm. to kaga kenan abin da ake nufi idi ba ana nufin kawai kowa ya je ya sharholiya ba ya sha shagali a'a idi nan mm. shi ma yana cikin da'ira mm. ta biyayya ta ayyuka mm-hmm. da ake so a aikata daga cikin wannan abun din ayyuka din akwai wanka da ake mm-hmm. na mustahabi shi ma mustahabi ne mai karfi mm-hmm. mun yi bayanin yadda ake eh, wanka sai kuma ita ainihin sallar idi din sallar idi din ita kuma wannan sallah ta idi din mm. yadda ake yin ta ana ce mata salatu takbirat mm-hmm. mun yi bayanin ta a ainihin bayanin da muke a karamar sallah eh, shirye-shiryenmu a kan mm, ainihin eh, kan da muka ɗauko tun daga mm. azumi har karamar sallah mm. mun yi bayanin sallah amma da yake ba kowa ne ya yake mm, tare da ya ga mm. shirin ba mm-hmm. babu laifi idan muka kara aka mamaita ainihin ban sani ba za mu iya eh, bayanin ta kafin mu zamu iya yi na to mm. abin da <clears throat> ita wannan sallah din <clears throat> ita wannan sallah din ita ce salatu takbirat wato akwai kabbarori kabarbari guda nawa guda tara mm-hmm. waɗannan kabarbari guda tara ƙari ne akan irin kabarbari da muka saba mhm. ana yi in ana sallah mhm. misali in mutum zai sallah zai takbiratul ihram mhm. to wannan takbiratul ihram ba ta cikin waɗannan kabarbarin da za mu faɗa guda tara ɗin wannan haka ne sannan kuma kabbarar da mutum zai tafi ya ruku'u ba ta daga ciki raka'a farko kenan haka raka'a ta biyu kabbarar da mutum zai yi tafi ruku'u shi ma ba ta ciki saboda haka a raka'a farko raka'a biyu ce da farko ita wannan sallah din mm. idan lokaci ne kamar misali lokacin annabi mm-hmm. ko lokacin ɗaya daga cikin ma'asumai mm. to ita wannan sallar wajibi ce mm-hmm. kuma bai halatta ga mutum mm. ga imami yana tare da shi ba mm. imami daga cikin imaman ahal beti mm. ko manzo sallallahu alaihi wa mm. ya kasance bai je wannan sallar ba mutukar mm-hmm. mm-hmm. imami ya tsaye da sallar to amma a bayan tafiyar shi imami kamar yanzu wanda muke zamanin gaiba to wannan sallar din mustahabba ce mm-hmm. za a iya yin ta cikin jami'i kuma za a iya yin ta ɗaiɗaiku wato mutum zai iya yin kayan eh, shi a gida mutum zai iya yin ta hmm. shi kadai amma yana za mu zo mu faɗi ainihin mhm. wasu daga cikin musahabbanta yadda ake sallan nan raka'a biyu ce hmm. idan jama'a aka yi ta ana yin ainihin huɗuba mhm. bayan sallah ta idi din mhm. sabanin sallar juma'a da ake yin huɗuba kafin a yi sallah yawwa ɗaya kenan sannan abu na gaba hmm. wannan sallah din an yi kabbara harama hmm. aka karanta sura kowace irin sura aka karanta ta yi amma akwai surori da aka fi so a karanta hmm. kamar suratul a'la wato a cikin raka a farko a karanta fatiha da kuma suratul a'la sannan kuma a suratul a raka'a ta biyu a karanta fatiha da suratu shams mhm. haka aka aka fi aka fi mhm. amma mhm. kowace sura kowace sura aka karanta ta yi na'am to wannan kenan idan aka yi wannan takbiratul ihram din aka karanta wannan fatiha da surar da aka karanta to kuma sai a yi kabarbari guda biyar raka'a farko kenan yauwa raka'a farko din bayan mutum ya ce allahu akbar ya karanta bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin zuwa ƙarshe mm-hmm. ya karanta sabbi hisma rabbikal a'la mm-hmm. zuwa ƙarshe mm-hmm. sai menene kaga a yadda aka saba sallah ai za a tafi ruku a ah, eh. ita wannan sai ya tsaya sai ya ƙara cewa Allahu akbar ɗaya kenan ko sai ya alkunut mhm. sai ya ƙara cewa Allahu akbar mhm. bi kenan mhm. sai ya ƙara yin alkunut sai ya ƙara cewa Allahu akbar uku kenan sai ya ƙara yin alkunut ya ƙara cewa Allahu akbar hudu kenan ya ƙara yin alkunut sai ya ƙara cewa Allahu akbar biyar kenan sai ya yi alkunut sai kuma ya kabbara sai ya tafi ya ruku yadda ya wannan raka'a farko din mm, ya mm. tafi ya sajjada guda biyu ya dago mm, sai ya ƙara karanta sura hmm. da fatiha hmm. in ya karanta sura da fatiha hmm. sai ya ƙara yin kabarbarin nan irin yadda ya a farko amma a nan guda hudu zai To ba biyar ba kamar ta biyar zai ba da a ta farko ya yi guda biyar nan kuma guda hudu zai to in ya yi haka din sai sai ya karanta kowace kabbara bayan ya ce Allahu akbar sai ya mata alkunut menene mm-hmm. alkunut addu'a mm, addu'a kowace addu'a mutum zai yi amma mm. addu'ar da aka fi so a yi ita ma mun karanta ta mm-hmm. ita ce wannan alkunut din wato addu'a din mm. da ta zo daga to eh, gafarta malam ina ga ita alkunutin insha da yake za ta dan abin nan za mu je mu dawo sai mu sai mu zo sai a dora yanzu dai an ji sallah hmm. cikakkiya saura kuma ita addu'a alkunutu din muna godiya to masu kallon mu insha Allah za mu dan je mu huta kaɗan sai mu dawo insha Allah da fatan za ku kasance tare da mu الولايا تي في الولايا hasken jagoranci mai daɗin gani da saurare zuwa ga ilmantarwa tunatarwa da faɗakarwa don sanin manufofin da'awa tare da isar da saƙon gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam.